Majalisar wakilai ta buƙaci masu shirin gudanar da zanga-zanga a faɗin ƙasar nan ta Najeriya da Sakura. Majalisar ta yi wannan kira ne inda ta buƙaci masu shirya zanga-zangar domin su ɗauki dangana tare da tattaunawa da gwamnati. Haka zalika hakan ya biyo bayan wani ƙudiri mai muhimmanci da Honorable Ibrahim Isiyaka ya gabatar a gaban majalisar kamar yadda gidan TV na Tunis TV ta bayyana. 'yan majalisar sun amince da cewa kalubalen da ake fuskanta ba a najeriya kaɗai ne ba inda suka yi nuni da cewa sai an sha wuya ake samun canji da ake bukata sun yi kira ga 'yan najeriya da kada su manta da irin sauye-sauye da na sauye da gwamnati mai ci ta samu domin ci gaban ƙasar nan da yake nasa jawabin mataimakin kakakin majalisar wakilan benjamin kalu ya goyi bayan ƙudurin da aka gabatar Benjamin Kanu ya bayyana cewa shekara ɗaya ta mulkin shugaban ƙasa Tinubu ta yi kaɗai ta yi kaɗan wajen magance matsalolin da ake fuskanta a ƙasar nan ya kuma gabatar da ƙuduri a gaban majalisar domin rage kaso hamsin na albashinsu zuwa nan da watanni domin a tallafa 'yan najeriya benjamin kanu ya bayyana cewa 'yan majalisar na karɓar naira dubu shida duk wata a matsayin albashi don haka Ya tabbatar da cewa za su rage wannan abu domin su mayan ƙasa su dinga sharɓar jami'a a kan su haka zalika kuma ya kira akan cewa kamata dukkanin wanda suke shirin zanga-zanga su janye domin shugaban ƙasa Ashwadu Bola Ahmad Tinubu da yana nan yana yin dukkanin wasu abubuwan da suka kamata domin ya tabbatar da ya kawo wa 'yan ƙasa agaji da kuma ɗauki baki ɗaya. To masu mu a nan ne dai muka kawo muku ƙarshen wannan rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu. ma kafin nan za mu so ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa idan wannan shi ne shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko kana kuma ku danna mana lakin mu ma don mu ma kan ne zai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da saguna tare da kuma nemo rahotanni da